الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد تبدأ الله تجعل domin bi tabbaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa da ya fada ga mina cikin yankin shi na safa kuka ba kuma da kuda 1432 da kalin da yan Nigeria na ji daidai da safa kuka ni in April 2011 da kalin da yan miladiya da fa'a kafin ya yi da filimin shafiya gwamnana ya littafi alwasiyar tsubura ya shekul islam wani musulmi abu da ba su yi taimiyya a cikin wani gafara yi da kutu a قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما ما تعتمد عليه من الكتب في العلوم فهذا باب واسع وهو أيضا يختلف باختلاف نشأ الإنسان في البلاد فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا وإما أن لا يكون علما وإن سمي به ولئن كان علما نافعا فلا بد ان يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه الامام ابن تيمية قال وأما ما تعتمد عليه من الكتب أما ينوي آياته وشعر لا من يلي تعتجو في الأمور daga yawon ilimi wani fa ha za babu wasu na na babu wani gobe sarawina wawa aizan na na jima ya tsali su yi tilafi na shirkin sani kuje irike ɗauke ke mine zaga na na kino fil biladi bai shi na wata nona fakar ya tayassaru da wuki ba bilbiladi kujiwa kwade fi fayaza waje sauki ya zaɓe shi da ciwo nina ilimi nina ya ilimi aunin tarihi yi ko da bai gugu wa mazhabihi fihi ko mazhabiwa ma la ya tayassaru da wasu balari na haka yana waje sauki ko a saya da shi da ciwo ala wajen shi ya kuma zaɓe ba jiki ne ko wani ka littafi na dukkan zai mota ya fiye su ne wani littafi ya biyo ne maza da ma maza bai malikiya amma wa ga a ne maza a jini ce ke hunci malikiya ne wa ga zo wa littafi malikiya za ki wuce ga ko lakin amma jima'ul khairi sai na kwa alkhairi ka fata na an yasta'ina billahi sai ji makanta ne wata ya ruku bace ce su ma ne na yi sasana fi talaqi ilm al an an-nabi an an an sallallahu alaihi wasallam ya ce wa da limina na gobe a cikin daga ba'azin sallallahu alaihi wasallam wannan فإنه تبني لي من أعبد لك بعد إن صلى الله هو الذي يستهيب ويسمى علما قوة هنا يبقى إلي منه wa ma siwawu sai na ga kyauci daga ba ni sa sallar ku ke biyarar in ma ya kuna ilman fala ya kuna nafi'an in ma kawai ilimi wa ilimi na da amfani na wa in ma Allah ya kuna ilman aw sabu gaji ilimi ma ko wa yusulli abi kai ga ilimi da ilimi wala in kana ilman nafi'an amma daga ga fa ilimi na da amfani na fala da ya kuna fi mirasi muhammadin sallallahu alaihi wasallam dole wannan yana wa da yana a jibu daga ba ne sa sallan lodin ma yi guni alubu yana ragon suna ne sa sallan wa kunkiya wai wa ke bukata yin nasarar min ma huwa mislihu wa khairu minhu ko sama wa ke daga ba ne sa sallan wani na yi ko su da majiya khairu minhu ba dai kaga ya ba ta da ta bayan ta tun ne min ne ga neman wajen na bil qasim ibn bi sayyidina su min ne ga kiji mun zo daga mun ji bayani a wani tafi na ya ce billahi ya wani ya gonya ji kasuna kuma ga wuta so min ne ya wuce ya ba yake sai ne ya ji wuce ga amma ya ga littafi na wajina amma ya ga littafi na wajina wale ne ga cin da libanin nan yadda mini a da rangi makarantar language ne agaji e agagin ne wanda a yashe wa yashe ya ikon shari mini ma na agar gidan shi ko wanda a yashe ne ga yashe da zuwa kuma eh kaza na so ne da zuwa na amma ya ga kaza so yawon so ne nan amma ya ga kaza so yawon so nan amma ya gaggazo su ya musu da nan kwai kira ya hu ba ne ga daga na ji da tafi wani mutum ya fi wata wasiya ne a ji wani su da ya ce ci ba bayani wuce ji ko na ma da su sai sai ci yi kazan amma ya ga kazan yi kazan amma ya ga kazan yi kazan da ke ba ke gado ba amma ya ga yi tafi na wani dalilai na ba da wata sarauna ko dalilai maza wata kane shi ne shi dalilai maza wata kane maza abi ne maza abi dalilai maza wata yake ne da ga da sai da wancin ne cikin kasu jona amma ne ga wala fata ne ki a dubi sallallahu alaihi wasallam ne biyo kuma wata mu ko sai ciwo ya wani mina ji amfani na ko ko da yake mina amfani ne endoro daga egwonne ilimi a tare da ganin na ilimi na gobe daga ba alaihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan sai ya magama kai da shiga ilimi ko juga ilimi man kai da shiga yuga ko zalima ga iliga ilimi yoni yawon ji asali daga ba alibi sallallahu alaihi wa sallam awo so mai ya alibi sa sallam a gajen bugu na igbeje na na kuna da alfairi mu ina ta bani wani wani ke wani ni ya gani kuma ya ci muhimmanci ya yi ilimi ko ne ba ya ke gangan ete muhimmanci ya lita da ke ne ji sirri ke ya lita sirri ke nan ke mina wa ji muhammada jirin wani ne lita nan ne ya ta ci ganci zubo da ci shi da koyi cin da ci wani sake san su kira da papa generally ya ji makanta ne ya ci ganci zubo da ji e makanta ta ko mai labirari ko wani lórí kó èyí láti rábẹ̀ lórí kí mọ́sá lẹ́mọ̀ fara wọ́n mọ́ jẹ́ gàásù ayé mafari na kai shi alkur'an wani wuyi rabitu rabi kallabi halaka ba ya tuna ya ce ce ya ce jani kanin gaskiya kula hal ya namu da wal ladina la ya namu in ba ga jide ilimi ne be jide ilimi na ga je ilimi wale ba fala ta ji wala wa wanda ku sai ya shahida Allah wa annahu la ilaha illa huwa sai ji jiri ya da wajibu ta ga gaske na sai mu rujina wal malaikatu malaika ibad jinima ko ulul ilmi be jide ilimi ne a shawa ga be jide ilimi na su da matsayi gaji gangowa ma ya kinuwa illal alimun zai zanzora a ji ganewa ga na sai kiyo sai zai shi da yi ne baluwa ayatun bayyana su aya ji alkur'an wani ya yana ya ja fi lagbangana fi su guri labina ko yi filayi ke cula fiye gwaye zai shi ne ilimina ƙarun ni jama'a na bi musa budan kafu ne zai wai jahi zai zo ya ne ta da lamis da mawuci a karu da ya zai je wace ne kafu ne je na inda wuda zuwa hasin hasin ga karu na je fa karu ne smoki ko amma zai tsoki laifin ya na wuce ya wani karu ne zai ne ke a jini karu ne babu karu ne zai báwọn ẹ̀wọ̀n wọ́n ti o kí wọ́n ti yẹ wúro kí àyè ìjọba báwọn wọ́n ti tó àti ìdíyẹ́ tó ti tàbí láti fún wa yẹn ń lọ bẹ̀rẹ̀ sí ìdèyí ìdèyí lọ sí ẹ̀ láti ṣe lè ní ká قال الذين أوتوا بالكيت لا يجري على شيء ولكم ثواب الله خير يا زبري ebi tí a fure lábẹ́ sẹ́tì jẹ́ àlẹ́kẹ́lẹ́ gan-an yóò ti anulẹ̀ kàwé rẹ̀ lánàá àṣẹwà ayé bẹ́ẹ̀ bu ìyé ìní ìgbẹ́ pẹ̀lájẹ ìlú. dáa tẹ̀wọ́n káàdé pẹ̀lájẹ gẹ́gẹ́ ìní ìgbà àlejò àwọn bàbá fẹ́ẹ́ tu ìyàwó church jomuwo amena niki gare kigo ngo ko church yo kuro bi bidni da do church je ni ni ni da je yi ilaja ilizotazwa daidai ibe lati zo ni ina ni ba ta da bayyana ummul qawm wa qara'u fi kitabillah ga na shi jama'a ji zo nan ga izani ga ta yi ni alqur'ani zo nan da bidai ni ɗaki jahili birane jojo fasa a zuwa da zikiri ɗan kuntun lasa da mu zai shiga ke yi limi ne da jihar na abu ta kafe yanar mo gbèrò tí ó ti yọ ọ̀yà ìlú tó ti pọ̀ rí àlẹ́ yìí gbàmọ́lá da ìsọ́lá àtọ́lẹ̀ gbọ́mọ́ ìrírí láàbí kẹ́rẹ̀ nípa tí ó fi dì lọ́nà tó ti rẹ́ pàdé àlẹ́kẹ́ ìrìnà wọn àyù fàyè ń tayé àjíní. ní ọgbọ́n النبي صلى الله عليه وسلم وفاجأ ولي إنما الدنيا لأربعة نفر يجي النزع دون يجيو إذا مصاري تأتي إلي ملايو إذا مصاري تأتي إلي ملايو تأتي مدوك يا لايو وكي لايلي من نوضعي وكي لا دوك يا نوفيه وكي رجيو ìmọ̀ ẹ̀jẹ̀ ládùúgbò ti àná ìlú ní dédé ìlú yìí tàbí kájọ fẹ́ lágbè yẹ̀wò. ẹ̀dà ẹ̀dà tí ṣéèkì yìí ní ìyá àmọ́ yìí wá ìjẹ́ ìjọ ṣéèkì ọ̀gá àyà ni wọ́yà ṣé ní ẹ̀dà tẹ̀lé lókùn gbúgbúgbé yìí ní ìdánilẹ́fà àti àgájọ́ àtọ́lókùn gbúgbé yìí ní o. aliyu sa ta da mutum da bakin na to za mu fara nan na da irin yaji da yake ci mai gurin kudi ne ciki wale ne zai bakin na bani kila wa je la da je za mu fara e go ne je na ele zaki mu je wa ma mu je ilimi na mu je la wannan lokacin kirkiya mu je la mu je la sadaka umrela wannan guyi bai zan yuliya a ne diga wa bai wanda zai ji lalata gindi kwata da wawa zanzu wajen yana wuce jani na uje wa ma daga nuje yi na nuje na waje da wuri ta zai miki zai zuzu uje wa umarje ke yi limiya muke ce ga tsoko ga yawo ya ce zai zaji da ne gidi wani ga mutum ya zo a ne diga wuma su wuzu da tsawa yi yi siri yi na zanzu da هيبقى لك عقيدة عليه الساعة صدق بالله حصد إلا كثنين حصد أدن وعطيت كي أبو وطيت نوائل كذلك كذلك دينا لنبو أبو دينا لا الجبتوت سيتي إذا مقالي أتاه الله علما سيتي علم لاي هو يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول يقول àríwò kéèkì àgbéjì ní wáyé yìí ní ìlàkàrọ̀ ìlú ló ti lọ wà. ẹgbẹ́ ìbàjí máa sáwọn láwọn máa lẹ̀ jẹ́ jẹ́ dúkìá láàyò kó wà ní dúkìá náà lẹ́yìn wà tó ráfà náà rò jẹ́ ewu dúkìá ní tòjú kejì rí òjò bàyí ni mo gbé ti lè mọ̀. fàyè gbẹ̀mí náà á ní ẹwà dé láàyè. النبي صلى الله عليه وسلم لما سلك طريقا يلتمس فيه علما سأل الله له به طريقا إلى الجنة زاندو ناتي يكوتي إذا يتي لا وإن يمسوك إليه يكوتي إذا يتعوش نوع دلوا على الجنة النبي صلى الله عليه وسلم جاء ينظر أتى أتى كنتي بنا دا تي بغافا نيسوك يا بيجي كاتو amma bani kafin gijo kafin ala hashiyatun layi a wani kafin ala da kun ke ci a wani inda ma ya sha Allah ne ki ba mu yi al'ulama zai shi zai da kun ke ci ga ni rubu yi da layi mai تعلم فليس المرء يولد عالما ذلك كيف زمانيا وليس أقول من كمن هو جاهل لا نمجيني نمجيني نمجيني نمجيني ya da ake da ji suki ne biya ganin wada ji kasuwa wa idza fara zuwa bi ilmi al-waraq barantu lahum bi ilmi a khira ada ya ne ilmi da ne wara ka qur'ani hadisa nabi sai buhari sai muslim misala kaze talon ra'a ya ce bi ne ba ta kalona ilmi yau ilmi khaliqu karabu to ce ce kici biya wuce daga kuma حدثني قلبي أمرك يبقى يبقى يبقى yẹba ba nke mako mɛ ita ama yi kiri yɛda ko eyi ne ko bama yi ɔdɔ wɔn atɔ ani bama yi ɔdɔ wɔn ayɛ ani ama ayi akabuna eyi bɛ n'ayɛ ayi bɛ bi n'ayɛ wɔn yi da yi yi ara dɛgɛ bɛ fi yi su bi a ji kafin gaskiya inda sagirar kan inda kagirar kan bi na ilma yin da hu sagirin idan da fasa ne gil mahasinu ba na ga jannu ba wa ya ga cizo wa wace kuma da ya nemi yanar kafin lamar gata da ne zaɓi bai wani ne gudun lata dazuga sun ebon na ene de la jira rayu na lai kasu za matar matar sun kasu a madu da bi sana ina ga jiya da ya duba ce la ba ce wuta ni ne ugo ilimin yin tafiyin tafiyin bi ilimi ne ji amfani ne so waga jiya da yi waga ide ilimi a ce tuwe waga ide ilimi a ce ba ga fara yau guga ide ilimi a ce bara mayo guga ide ilimi a ce fiye kirke wai kibo wai fi kirki lugwa goyo ta gugu da duniya ko mu yi kafi anu gwe wo ni gugaji wa shagala yi mulki wa kaza kaza wani shagala wa ta kafi ruwa ba da kafi kan wayi deji deji sai ji ko yuko ne na mawuga za a sai biya mu sai ta yi ba ne ní èyí mọ́tà lẹ́yìn bàbá yes ke ji makaranta ma ji mu'amala ji da ta tilo a daga ga yanne yi fata wa ga da yi a jami'u ya alkhaziri baga dadi ko da wani mil amal ya alkhaziri baga dadi ko ji ya ko alhafara ko labi lilimi ní àlàáfẹ̀lú ó kù sí ìrìn bí adé tí a da ogun ẹgbẹ́ mẹ́ta tó gbé ìlú rẹ̀ kẹ́kẹ́ yìí ni yóò àti ìwà fún ìlú sáàṣì ń lè ṣe ìdíkà tó à ń yí ọdún àti ẹni ti ìgbòho àtúbà àtẹ̀yẹ tú pẹ̀mbó kò jẹ́ ní ìpínlẹ̀ òyì àti wúlà ṣe àfúwọ̀d introduction to education ko ko introduction to library study ko ko ma political education wani profesor tafuwa bakani lọ́gbọ́n tààrẹ ẹ̀rùjẹ́ ṣe lè wòjá ju wetu yìí kọ́ gáà sí àjò professor ṣìbù tó rọ́pá fún wa pé láti ẹgbọ́n náà àjẹ́gbẹ́ ní ìrẹ̀ yìí lápọ́lì pé before a biya ji fa basic education wajen yadda yi fata mai a jini shi wuri tarkibu amma cewa tiriji littafi tiriji ba yini littafi dubu littafi jijiyar littafi dubu kuma na caye kafa littafi na wani kwaji ko kuma da ina hulu kudubi يضرب سورها كمثل الجمال يحمل أسفارا alif sa sallan uje kalita uje jafe kawo wasu kan da biyo da ya ci da za ta ci kuli alil kitabi ta ala ila kalimatin sawayar bai da bai da walla na buda illa Allah ina ga ganin za a sallan ga anabi yana mai gadana daga ala ta yayi a duk za a ne na wai gaba ya kai abla suna mutum da hafi shi a kai ka a ji sun yi a nufin sallar amma a yi kai ka a je ku ka yi jawa ga yi ju tabbatar da ita bi jiki o eh, kayan ba na wani ku wanda ke wata ga a nufin yi kala kala Allah ta yau ne ko ban mai wuce ganci zungu waye ga zamani zai fi lullu haji tajmin compilation ya asari ya hadisi ko ya tafsiri bai gaji da ta gane ban mai wuce ganci zungu a ta ladabi tsayi ne bi makanta ga yadda bayan ta ce man je yanzu na ga yaji makanta mun je gwafa guba ni ba mu ba mu ba ci ma mu ji ta fi ni ga da ni ne guba ba ga ci nawa ne ne sabo luwa gari ta fi da biyo inje muhimmanci a yi makanta wa náà lé dáìwà tí ó wo ṣọ́pẹ̀ litafi tán ni ní lọ́nà yogoti ruwa ko yanzu shigo kaza kaza wata yi tafi na wace gurtar ta yi tafi ta wuri yes o ma fi a yi tafi a cikin yanzu yi ne wani yeye ma mu tẹ̀lé tẹ̀lé nígbà tí a bá ń tẹ̀lé lọ́sọ̀ èyí rẹ̀ jẹ́ ní jẹ́bi lárí ni. kúndé tòótọ́ kó tó ti gbọ́dọ̀ àlẹ́ yìí àmọ́ ẹ̀mí sòmí ẹ̀ láti tirẹ̀ yìí ti lájà bá a ti ń lọ sí mi ti káńdó mi ti ákábátá kàdọ́ téèkì ìdánwúrè lẹ́rẹ́ mi tẹ́ ká oṣù ńlọ́ta ní egbeji bí àtàwọn tí mi jẹ́ egbeji lórí jábẹ́ àjẹ́ lọ́nà ìgbẹ́gbẹ́ ní egbegbẹ́ ní egbegbẹ́ àmọ́ mọ́tàlá ni wọ́n ìlàgbé dáná náà kada ba a tsaye tun jiki guda ne amma da da wata zana ci sa idan ya yi ta Allah ne mutunci da Allah ne to kuke ji rabbi to kuke ba ni lani ya yi kun gona waje da hawo yake matsala da na duk ya ba gidan ya Allah nan aya ba nura da abu shi ke nan je ne ne ne ne inda ba ku mutane da zane a ne wa ne na inda ba telefon je wa Allah lọ́tí wọn àfẹ́jẹ wọn àláà nìjíríà ló jíra gbàlídá sí lè nílá àwọn ẹlẹ́dàn bàtàkẹ̀rẹ́ ládàn owó ẹlẹ́dàn òdẹ́lẹ́ yìí wúlá yìí ìlẹ́lá ìlà ìlẹ́lá ìlẹ́lá àti lọ́rí ìwẹ̀ ẹ̀rù láyúdú nínú adáàbù lóògùn wa tilẹ̀ níta tí o lé wọ́n dá àṣì níta tàbí wọ́n ti níta tó tó bẹ̀rẹ̀ lọ jíǹgàn jíǹgàn márùn ìwọ bẹ́ẹ̀ àṣì níta níta jíjì ń wọ̀nyí iṣu bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ àwẹ̀ pé tó bá àṣì tó wọ káàkáì tó bá àṣì ní tó jẹ gan bẹ́ẹ̀ àgbẹ̀ àwẹ̀ wọ́n yẹ kó tàkí ká tìjì dẹ́wọ́ káàkáì tàkí kú yẹ fi jẹ gan mọ́tì rábẹ̀ á lè jà ojú lóṣì lẹ́gbẹ̀ẹ́ ìgbìyànjú ayé ìdílé rẹ̀ yíká ti wọ̀gá àti yíká ti yíká ti wọ́gbẹ́ ìgbẹ́lẹ̀ ti ní wọ̀húnlá asáré fún ìṣẹ̀lẹ̀ abọ̀n wúyì ìṣẹ̀lẹ̀ ẹgbẹ́ ní káńgbé ti gbóngbó ẹgbẹ́ tẹ́wọ̀gẹ́ ní olùdú níjà ń tẹ̀lé àwọn olùdílé ṣe ń bọ̀lù wọn ó ti ńlá aláàbò gbogbo wọn kọ̀ nígbélé. Bẹ́ẹ̀ni ayọ̀. wanda a ce jini ta ci biye sai in tanki ne rijiyoyi ẹgbẹ́ ní kánò tí bí èjì ló ṣe ìdíkò bó láti ẹgbẹ́ ní bàbọ̀. lórí wáyé wa wọ́n bá àti èsì lítà ti dé wọ́n jẹ́ wà lítà ti na ló kàn nkùlé àná ló kàn jẹ́. kópiù ní kópiù wa ń yí. ga wani ta su mai rufe wajen mulkin da jikin mu ta gwada rayuwa zai biyu wa da yin da yawa yin yi ne jira da ku da gwada ne zai su zata da ta da ta fite ke kiyo kula da ta su zana bai jira da wani ya zana kuma ne daidai mini a da gwani ta fiyo na yi ta su da ajiyar banki ne ní ilé ilé gíga islam láti báńkì ní ewu ẹgbẹ akókò pẹlẹpẹlẹ ẹgbẹ akókò lọsí owó orí ìjà ìta àdúgbò àbíà nínú ẹlẹgbẹ tí mo lò sí mẹkàntà òfin lè ní sáàjẹ gàdí sáàjà làájẹ sábọ bẹlẹ ọmọ alẹ ní sáàjà jẹ títírò tó máa lọ éjẹ tó ta ní sáàjà àmì ìlà ní sáàjà a yi alima mahmud na ambalika a ga alima muhammad ga da al'ada mu shari'a da yi buhufiya alhambali a sai za ka ɗura yi alima muhammad ya ga alima muhammad ya ga da lalita su ya bidiyo kun ga umu lalita su ya bidiyo a ban gaɓe ne ga gulita su yi na je fulai da jula ya wuce ciki ma'ana wulatu tau da mu za ka fiye a zuwa abubuwa su ma sun tun zula musu na wuce wala yi makaranta wacce ni ni muhammadu na wa cikin tafi na je fahimci ne tafi ma'anar ɗin ne wa a zai je tafi a zai jiran imma waju harfiyan based on al-huruf al-hidayiyya imma waju based on mawadi shi mawadi topic shi ni ma'ana kago ne ne ne ne ku tafsir ta kasu ne ne ne ne hadisi da shuruhu shi ta kan lakibo mẹ́lẹ́jẹ mẹ́mọ́ kùtùbọ̀ ẹ́pìtì òjì ìgbàtìbò báàbọ̀ nọ́mọ́ kùtùbọ̀ ẹ́lúgà ìgbàtìbò báàbọ̀ nọ́mọ́ masáìlú mọ́ afọ́ra be náà kí dé dé bẹ́kì lọ́kùn ìdè kẹzákẹzẹ́ ìgbàtìbò lóye wọ̀njì wàá ṣe. ó di káyọ̀ wa kọ́mọ wace ciwo yawan lawarin alfabetical ita ne ya tabi a yi na babu na tabi babu na babu na tabi tabi na babu. Kudi kin da kin da kin da ya fi wasu rutsa ne wọ́gá àlẹ́ ní táàtì ṣíṣí ní táàtì wọ́n àjíṣì táàtì wọ́n àjíṣì gbẹ̀dẹ̀ ní táàtì wọ́n àjá aláta agágùn dàtẹ̀ ní táàtì ṣíkò lóru kó o láti rà lábẹ́ mi táàlì bá rí mi ní táàtì títí mi kó wọ́n lè agágùn dàtẹ̀ ní táàtì ṣíkò lóru táàlì bá rí mi fọ́tù ìbárí mi kó òun ló fi kárí mi. Hadi yukarı denen شبه يا البخاري شو دي المناجع الإمام النووي والشيعة بيت المي وكذا شمي قاعد تتنجي تشتاجي من وشكاو كنت عشمي shi wá lòótọ́ bẹ̀rẹ̀ táàkì ni gbogbo wọn wà wọ́n jẹ́ àwọn gábà pátá wọn gbàgbé wọ̀ táàkì ko òun ló lága òun màlúù tó ó jẹ́ àjàn. jẹ́mílẹ̀ wà jẹ́ ìtìbẹ̀rẹ̀ táàkì ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ táàkì kékeré yìí á gàgbò ní táàkì ní tí kò wọ̀. ko yi jiga da ne mai zanen ma ya ta fi da mulkar da ni ko wasu ne ta fi ta wa jike wa ga ku ta to dogo ga ja ta ga ta fi ku ci kon daga ajiya yau ko yadda ta ya li ta fi fa ma ya da la ta fi wa ba jike ba ga ya jiga da yi domin an tsaka ya buɗe ruwan hannun da ta ba ni roje ta da ta da ne kan yi ba katu wani katu katu ya abu da faru an ta za ta kofa yá lórí pẹ̀lú àwùjọ tara wò ẹ̀hún ba wa ń bá o nínú ìgbà ta ẹ̀rọ agbọ̀n ọ̀gá àmọ́ ẹ̀jẹ̀ kan ní káàkiri pa ta àfihàn làwọn oníyìí o ìdùnnú tí wọ́n yí agbákùn gbàgbọ́ agbákùn olùkọ́ kalankale ga a daga ne ta tafi ce mai shi nan ne yau ta kiyar fa'ili ne la ita ta ne ko ne ya yi ìdájọ́ wala mi zai zai tare ku da mu to je ni zai zai ma kan zakar na zakar na kaga wace tiye na wace ta illa ne da muna wa ɗaya ni na ni mu'amala da wa ke shiga ta ji ne mu bi ta bi ta gira ma da a yi la ta bi ma ni wala ni ta to mo to da yi ko na shi shi ne ki ma da ki ba ta ni ko ba yi shi ba amma lè ju àlàyé táàtì mọ́ ìlànà àlẹ́ táàtì mọ́ ní wípé ní mẹ́jú ẹ̀ka ìwúkẹ́ à yọmọdé àti ẹ̀làyé táàtì mọ́ tàbí lójú lúkú ìdè ìdè káàtì ìdè táàtì wúkì náà tó kàn náà yàrá táàtì kẹ̀kẹ́ láàmọ̀dà kẹ̀kẹ́ lókàtí kẹ̀kẹ́ òmọdé fún kẹ̀kẹ́ wọn àlàyé táàtì dé àyè wákàtí wọn. ko ti ga tu ti la ja du ku mo ye wo o de ko do wa je le ni je mi na ami ga wa go wo jo e go do ko ja cha ja ta ga ya de ke mu e no wa je ji de mi a da bi ni ta ti la mo go la ko ba le ni ta ti ni mo ni ko ta yẹ̀rí sáàtì ìrìnàmọ̀ òwe òkúkú wọ̀gá gẹ̀gẹ̀ wà ẹgbẹ́ àwọn òkúkú hàn yáyì yáyì òkúkú tẹ́lá òwú ojú láwùú pẹ̀lú ọ̀nà ọkọ̀ wọ́n tó dẹ̀ máa mẹ́lí sáàtì lọ sókú wọ̀nyí sáàtì tó a mo máa yé wa gbàdúrà mẹ́ta dùn mo ti kí mẹ́ta dùn jẹ̀ka lámùú nílé ìyá nga mẹ́lẹ́ ọ̀ká àgbà kùtù mi yẹ na mọ̀tá ìgbélé náà gbọ́dọ̀. Afọ́dùn kùtù ti ààrẹ tó ha. Àìgbé yí sáà ti ọ̀dá ọ̀dọ́ ọ̀mọ̀dọ̀ ọ̀gbọ́n lápẹ̀dá gbẹ́jú láti ti sáà ń tẹ̀lé. Lọ́dà ló jẹ́ pé kí mi ní sáà di à. Adéjẹ́ mú lò ti wọ́n kújà làǹtàbù ní àsàmárì àmọ́ bòlù wọ́n àǹkì wájú. Wọ́n gbúdí náà rúbà. Fọ́sọ́ bòlù wọ́n àǹkì ní ojú dídá nínú òjò àbàpá àtàwọn àbáwọn àjẹun. Tẹ́bí náà mo ń tọ́jú ìṣirò ń gádùn ọ́nà. Oúnjẹ wà náà kú ìṣàwọn jíjẹ ní kéré sí àlàáfà wọ́n ló ń lé sí gbòdò. ǹjẹ́ kò sí ètù bàtà ǹjẹ́ àkóhùn àbẹ́líjẹ́ wọn àbẹ́lí ó góòlù tó kẹrin ní ti ìṣìkò ní tí wọ́n tún gbàgbé takùsà ìṣìbá ìṣìbá tákàdá gbogbo gbogbo ìṣe ìdìbò ìṣìbá ìgbòkè wọ́n mú tún bá wọ́rẹ́ka ní ìrìnjú ìtún mọ́tò di ìrìnjú àlàǹfà bí àkọ̀mọ́ àyíká ẹgbẹ́ ní kófìlẹ́ òjò ní kófìlẹ́ tó mọ́ ní káríkà àgbẹ̀tọ́ ní káyú ni ìdánlópa ń wọn ó bá tún oúnjẹ bí èkó lókèjì oúnjẹ tó ń wúlò sí àbìkí tí mo wọlé lọ́rọ́ ìṣúná wọ́n dá àbìkí lóhùn sí èdè kò wọ́n wọ́n òdùn sí èdè kò sí àgbélé mèrè dọ́gbọ̀lù wọn náà tún èdè òun jẹ́ alẹ́rẹ́ta àgùnbá lóṣà àjẹsà pa ìwúṣà gèrè ó ti dẹ́rọ́bà ìjà òtítí òtítí gbọ́dọ̀ bá ti pàdé làṣí lójà ìgbèrè òjòjò láti gbẹlẹwẹ ìgbàtẹ láàjì làákùn ìjàmbá láàjì báwo ìjọ òjò ọgá mú sábà rí ni ìwọ bẹ́ẹ̀ mú fún ọjọ́ ìwú sí èyí ìgbàdé ẹgbẹ́ ní ìgbàdé tó yíyọ àti ilé nínú kí ìlú bá lọ áìwù ìjà ń kẹjá máa ṣe ló bẹ̀rẹ̀ àmọ̀rẹ́ nga bu da mi lọ fi lájú yá ń yóò ní àdáwò èyí tá òwe ìgbà kàtó dókun wọ́n ló fẹ́ wà ní ẹgbẹ́ ló ti bá a ń gbó péjì ní bá wà ní ti ba àwọn ọjọ́ ojúmọ́ wà tó pé èkì ní ojú bàbá wo èdè lórí bí àrùn èdè orí bá wà. wọ́n ti yára ìyá tí mo bìláǹkì káwọn yára ní ẹlẹ́ ẹ̀ẹ́mà àti àyùbá wo bìláǹkì náà wòye kí ọ̀hún dá. ní rosaba security ẹ̀yí tá a fi ní màá náà tàkà ní gbọ́ngbó gbẹ̀mí ẹ̀yí tá a fi ẹnu gbẹ̀gbẹ̀ gbọ́dọ̀ káyọ̀ ní ti gá àtẹ́yà ní ìyẹ̀wò fa nàkàyè ne ba cikin zibu ilimi ya ka jili ne ba ka je ji bayan jin gona ke ji wuce na ta ba ni da bango ya e kula wuyo goshi ne ta ci ya ke ji ne ya ti wato ya go ne da ba ka so wọ́n ti lé bẹ́ẹ̀ ní ti dẹ̀ ní ìmọ̀ ìdìbò ní èyí dáadọ́ pẹ̀lú láwọn ojú òtí ọbẹ̀ lọ́wọ́ farò tó kéèjì ní wọ́n gùn lẹ́gbẹ́ ọ̀gábẹ̀ lọ́wọ́ àwọn ọ̀gá tí wọ́n lámú. ó yí ìdí náà bá ní kàtó nínú. ga wallahi tallahi ka ne sun yi ne na wuce ba diga da wa ka ga wai lu mukan ta ne shi wa wa dige ne shi da bidana yo ko an diga wa diga ta biyo wa ga sai kai ba di so ne ko ne kai ba di ta so ko ba ki wai ka tuye wa ga kai ba da da ya muke biye mu da maga a ke kayan ne kayan ne mutu ne wa bi hajjani dole ko da gwa da abu ne kashi da kike gurbu kayan nan a da kuri biye so a ne da ne sashi ne ke nuna shogar da wa jiki nan wa jini tafi wa jini su mata ne gurin ne a za su yi ìjọna tí wà kó mẹ́fẹ́ tí wà kó mẹ́rin kọ́ àlégá àti ẹjí mọ́kántá ìwọ̀n ìlànà tó rújọ kòránù kọ́ gbogbo ìfẹ̀lélá mọ́tẹ́bọ̀ gẹ́gẹ́ tuntun ẹni èèmù ló àmọ́ ọ̀rẹ́ rẹ̀ wà fún mi ló sẹ́gbẹ́ gẹ́gẹ́ tó kún yíká fi lágbókú mú àmọ́ wá yíká fi èyí mọ̀ fà á dìbò ní lọ́wọ́ gáàlì lọ́kùn ó ti yá ní tòwó tó gbọ́dá jẹ́ àbá àdàmọ́ ni. fáyọ̀ ìtàlí báyìí àdìgbà mú mi. àgbẹ̀yà yìí mo ká àfihàn lè ilé ìfihàn lè sáyà ilé ìfihàn mace da ajiya yi su ya ne ma mutum da wani hukun da ya bani wuta tarihi da yi yin nema wuta su magbagwani ya yi kuma gidan da ya ke masala ya fi kiwo da ya kwari kura ne ma mu ya kina yau ne wanda gita su fita na nan layu su kula ya saka su kula ya saka su ya bari wajen mace ko gani abu muhammad ibn ya imamu mutum da ta yi maja ta gwada ala jirgin da ya maja ya an sa kai ba ne ta hannun ya jaje gidan wuce ma layi wuce kasu layi wuce kasuwa a shawa ne ya ce wuce mu ne kuma ko al'ibra wuce aljihu da ni kafin yi wuce ne ji ko mai ji kasu yau so a ji makanta general rule littafin doro na ga ibn sai ya kawo na biyu littafin doro na ga ibn sai kawo na biyu littafin doro na ga ibn kafir kawo na biyu littafin doro na ga imamu za kawo na wau littafin doro na ibn hajar ga kawo na wau littafin doro na limamu su ya kana wau littafin doro na limamu sana'ani ya kana wau littafin joro na limamu shokari ga kana wau littafin joro na sidika hasan khari ga kana wau littafin joro na shek umza zuwa habu ga kana wau littafin joro na a'immatu da'awa a ga kana wau littafin joro na wasu a ga yi ba zuka ko al'albani ka ko mu rufe yi ni mọ́ tafsiro wáyé ti tafsiri tafsiri yẹ́ ti tafsiri tafsiri yẹ́ ti máa lè jí àwọn káàkiri máa fún ìtàwó àdúrà olùbẹ̀yàrí kí yíká ní kùránì ní kùránì àṣẹ títí mọ́ tafsiri gàgá lórí lọ́rọ́ tafsiri yẹ́ ni máa lè kún ti bì èsì mọ́tà lè ti tù lè sábà wọ́n yóò kọ́ ìbùjẹ́ rírì wọ́n kọ́ ní ebi ìdèrí ọtí dé méjì yà ókè èdè àná kó wọ́n tí o wá tẹ̀sí ní ẹgbẹ́ tẹ̀sí tó ń tẹ̀lé kúrò ọmọ ní ìjọba ní ìpẹ̀lẹ́ àwọn ọmọ ìgbà nìyẹn tó náà kúrò sáyé. hadith tó ṣe ṣubú wú yìí ìmọ̀ àdáwọ̀ tó ìbùkà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìlú yìí bẹ̀rẹ̀ ní ìfẹ́sì fẹ́sì dárí. ṣe muslim ìṣẹ̀lẹ̀ ìlú yìí fẹ́sì ṣẹlẹ̀ àlìmáàmù náà bẹ́ẹ̀ ni àlìmáàmù tìrìmìtì ìṣẹ̀lẹ̀ ìlú yìí fẹ́sì ìdìbò don ibn maja da sharawi don ya abi dawuda da sharawi da zai aulil mabudan da tasiri don abi dawuda da kashe wacce cewa masu ya limama mazuna mai wacce mawamu wa kwanan da shiruru shi especially a tambi da yin nabi zai yin da jikin kazu wakajin na gbogbo oúnjẹ ń lò sí bí wọn àlàó kì pẹ̀lú ìgbè ìjú fíjì wò yóò lé ọgá tí o lè fi kẹ́kí mi kéèjì ẹni gbẹ̀gbẹ́ yìí nǹkan ó di kéèjì èsì ní ọgá tẹ̀lé jẹ bọ́tà àgbẹ̀rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ èdè méjì òkúrẹ́ ìṣe wọn. lọ́sí ya àyè gan ke mọ́sálẹ̀ ti jú wọn òní bùkátẹ̀ ìdájú wúṣù ìdájú wúṣù ìyá àgúgbò tó ti àbọ̀ yóò tún di àbà wà òkè alìmọ̀jùmú ní àlìbámu náà ni àtẹ̀míyù yóò dá bilbar asùnẹ́bìnrin kubra ya àlìmámu bẹ́ẹ̀ hàkì kwáyó alìmùgùnì da ibn kudama al-muhalla da ibn hazmi musa ya ce wa gali bai rufe da ibn zai wata ku shi ke ita su ne shiga cikin ya musulunci bai ne ba bai shiga ba wata su ji amma ga a ja wa ga al-muhalla da ta fi masala wuta ni ibn ibn hazmi je kuskure ne ke kai shi ba sai ne su fata mu ọ̀gá àgbà ti ká wọ́n tọ́jú yìí ní mo fa iye àlùhàlà ní ẹ̀bà tí nígbà á sì wọ ẹni lẹ́sí èkì yáàtù mẹ́tẹ́ ìlú gbìyànjẹ́ ìjà àgbèrò òkè ní ẹ̀ta tí nígbà á sì wọ́n á gbẹ́tọ́ ní níbi àmọ́ yìí nígbà tí wọ́n á dùdọ̀ lórí lórí wà ìgbà ha za abudu zẹ́là àlàyé yìí gbẹ́sà mẹ́rin wọ́n á gbẹ́ tó máa tí ó gbé nínú wàdíjẹ́ wàdíjẹ́ àpò ọ̀dọ́ ìgbà ló hàn náà ẹgbẹ́ yẹ ẹgbẹ́ kẹ̀kẹ́ gẹ́gẹ́ nínú ibi àti ìgbẹ́ nípò jẹ ìgbẹ́ nípò jẹ yóò ní àbí fún yẹ nípò mọ̀ yàrá wò tàbí fún yẹ nípò yàrá wò níbi tó sọ ìlú kárí wò. àmọ́ ṣíkè kó wàlẹ́ gbọ́ ọjọ́ ìdánwò àdìgbà ọ̀dọ́ ọ̀dọ́ àbá àdúrà wà àbíjà fún ṣé lè mọ̀ sáyé ìlú wọ́jọ́ ṣúdú ga yìí tàbí náà wọ́n àfúgá ìgbọ́wà dé wọ́n ti ẹ́ fi maliki ní shi búṣì bẹ̀rẹ̀ wọ́n lè ṣẹlẹ̀ àti àdókù òjò ibn akili alashimuni abdullahi ko ṣẹlẹ̀ ìṣẹlẹ̀ ibn isham ní ṣùrù wúwo ti ṣe ṣẹlẹ̀ ó tẹ̀wé ní gbogbo sáàmù nínú tó wà wọ́n wọ́n wá kìtàbù yẹn sí ìbọ̀wé ko wawa gida da ya fiye yi shari'a mufassal ya fiye yi shugaban mujallar ya shi nawo mana a yadda da gida da masu ya nawo inda kwan mutum ne shi waje kugon jira inda kasirin da da mummuni da bi munafikin iraq al'ajiruniya ne ne da a shagarin balaga da ya uga ko bala da tuwa biha ma di jiya da ga wata jiya da bala da biya ni go no ga ta bala da tuwa biya je wo je wo je ji da do so ka to la ji do do so ni ya ye bala da wa no wa da ko kaji lokaci din na ki ko wo je basiru ووالدة بجهاد القائد الجرجاني البيت لجلائب الإيجاد عنده أسرار البلاغة wà ní ibi tí a ti lè dùn wá àyẹ̀wò tó ti kí ti gbàgbó fọ́pọ̀ pé èyí pẹ̀lú àgbèrè wọn. ìlú náà kí lọ wọ́n gbogbo tó ìṣàlẹ̀ gbọ́. àgbàlẹ̀gán wà ti tàkùn àkídá lọ. àwọn lẹ́nu wà á sílẹ̀ wà á jí ìmáàmù lókùdúrù ní èbùté ìyẹn èbùté ìgbáyà.

وابن بطة شر وصول يتقال عن التمسي لا عن الكاري آه الهجة في بيان المحجة لا الأصبهاني وصول السنة لابن عبد الزمني السنة yadda shahid a sunna yadda bi aku ba ta yi ta fi zuwa wo wata ake ba ma'ar da kwazuri al'akari wanda shi ruhu ya ci ta fita da yadda zai da ke yadda shi ta ci ga ya foko sun ta ko shi ne a ci da yanzu su mas'ala yi masu da mu fari da ne ne a ci da wawai ji ta fi da wani alwala da rawa ne dole wani bukata yin sai su ba su rasu da su ne su ake misalin kaddara wani bukatar shi ba wula ne ne misalin kaddara wani kaddari wani hikimati wani tarihi ake misalin imanu wani bukatar shi wa mu imani ya limamu bai haƙi da imanu ya zuman da ake misalin tiwa wula ya da larsho wani bukatar ya rubushi da alihi gafari gangari da istimawar jirgin islamiyya ya zuƙayyar sai gano wajen wanda ba sa ku duk zai ke haka ne ai shi ke nan sai ko a yi makanta sun da shi ruwa fokus mai wula da kiyo wula da láti ọ̀rẹ́ ìdánwò àti káàkiri jẹ́ wà ti sáyé. Ilé gan-an ilé gan-an ìgbéwé àlágbó tí a lè fi lókọ́ àti general guideline àti mọ̀tàdà gbàgbé ọ̀gá àti káàkiri ní mọ̀tàdà àdáyé láì ju àlùfáà gbàdúrà ọdún ẹ̀gbọ́n àti kàtó súnmọ́ ètò èkì súnmọ́ láṣàmà nínú ìgbà ìjìyà nílẹ̀ màdé súnmọ́ ètò èkì fẹ́ nínú ìlú ọ̀gá ìgbẹ́ yìí gbàdúrà ọdún ẹ̀gbọ́n àti kàtó òfin gbòtún di ẹni wá di èyí ìlú ni bí bàtà òwúrò nà máa la tẹ́fà àwòrán kí láyé gẹ̀ẹ́rẹ́ yé gan dukkan bura martani da bayan da ku amma na ta faru daga ga waji kafi ina wuce ne daga wuce daga wuce kun da haihuwa ne da ma wasu ki nuna jini ne illa kalila gobe ga wa ji katu yini ladda jini ji makantan goyi roji tuma bai tsaro ina albaru bi a ham a tabi ki da muhimmanci ba a tabi kurari to a ta alkurari wa kurari wajen kurari su dubu daga zuwa can kuma yau ci gaji ko ta fita karan karan yau su talata da su shi bahar da wani aba kitab tauhid al-waqifiyya al-hadawiyya al-tadawiyya al-tafsir ko nawo العاجلية قتل النداء العاجلية بالحق الإراب قتل النداء حركي fídíò wà lẹ́yìn fídíò òun dìfẹ́ǹdì ẹgbẹ́ èjì náà kò bá dáná wáyé tètè ní ìbáwọ̀ náà bá rí mi náà wane biye ne sabiri Ka kawaidi sai abdari sai izziya sai risala ko ba risala sai biyu ta kari an yi wa sai da biyu again eh, eh, a tsaki makanta lafiya fi sabilillah 哎，不能！我昨三个礼拜，你也是跟，也是跟人家女娃子叫，人家我那个啥，人家么子啊，就是结婚的呀，娘子。啊，我讲一下，哎，这交钱不正义啊？你不干净，你不正义啊？你不干净，你老人家，人家就一巴掌，然后你么子啊，你喊他进来就，人家就喊你呀。我那个女隔壁。 da limamu sa'adi da tafi su subuki wanda ya suna jari matsari tafi ya jo wanda ga limamu zailaki don ta da limamu sahawi matsariya hanafiya ne jo wanda ga ibn abdulbari almaliki ibn alqasimi ko ibn wadi ibn abi zamanaini ba ta ba wuce mazaje maliki ya jo a shawaye jiran wutire zai ji maza a daji kafin maza a daji maza a ta asubanci ba a jige wai duje ilimi waje focus na wajen iskin ba ko wata kyanne fuka waje jirgin ba su jinan wata kyanne masayi ne a jiya ta bandare wani wani zaɓa ta fai ta fiye wa ƙarfin waje turu a wani yi wale ga a ji makanta ko wallahi wanda kiyo wallahi wanda ya mai da yau ko kiyo ko wani ni ya don goyi ji makanta ji sun tuna je ki ga zai zo ku ci zo lokaci ne wani ku je to ga ta kasu aka kasu ne usuli shi ma'anar taba taba an yi wa jo wasu jinno su jinno su jinno su jinno man da mutum su sun ko bi man mutum ban do da ji ne ya kuntu ga ba ne wazo su kafin to a tsaji makanta gaskiya ji da yi da wata na wuyi wata ji wata na wuye da yamma ji daga jemu ji na ya ji to tsakani ilmu na ji ya ta wajen ne na ya ci kiwo ga jemu yi tsakani usulu wanda ya fi kiwo so ko na ya tafsiro wa ji tsakani ya ilmi usulu tafsiri yanan da ya ne gwara gine kenan da yau ne mu gado ku da wani yau ya da gudu na yau ne wa ji ban wai na ta ban wani ta ban sai gwara wani ya ba a ji makanta zuwa suke bukatu ji misalin da kun hasu zan wa iya fajar bukalin kuku gida da su kawai bukatu zuwa ke shiga da littafin da kuke amfani a bayo da gaskiya ce sabilillahi a kan ji makanta yi mutuni mazabadin goro ko fitinar sati mutum na jiro zai majina mutum salafa kan shi shuba ka wanda arba na wasu da islami kitabun tauhidi wanne wasu fito ko hadisi har da wani hadisi ya limamu nawawi undat lakari bulugul maram wajen ne fito eh adabo wajen mazlumatu yana biri وعطفتي وعد الوان الهكم يا بالفتي البستي وعطفتي وعد النار يبني الوردي وعد الجيو وعطفتي ابو ابو ابو عتاب يجي مكان تبوتي an yi ji kasu amma ka ga wa'azi kasu ya ta gaskiya fi sabi'in a kusa hankali Allah kiya ne ka ki ce ga kasu yanci wanda insha Allah ya ga kasu shi ne شيخ الإسلام شغام ولتكن همته فهم مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه وسائر كلامه فإذا اسمع فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعجل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك ولتكن همته

anna hada wa muradu rasul sallallahu alaihi wasallam ke je na yin sallallahu alaihi wasallam gadan wana gadan wana fala anhu fi ma bainahu wa bain Allah ta'ala yanzu ga ko da kima wala ma anna su matakani da an yi idza amkana zalika da to ne ga yaji ra ta gani kuma ne yo ne ko ene ke wata ka tunu ya ni ba sallam mai sa ko oto lutu mi o oto náwọn ya ga fi o oto la yóò tu o yóò ko ka ga mẹ́ngbẹ́ni gbẹ̀gbẹ̀ gan ká kàtó títú o kó kàtó dìtẹ́jì à ẹ̀dìtìbò onígbẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìdílé náà wàlẹ́ ga wọ́n jìgbẹ̀ yá tìtú o ló fojú kàtó tọ̀ náà òwò jẹjẹrẹ kí àlùfáà tó lọ́mọ ẹ̀kọ́ yóò yẹ ẹnẹ́dẹ́gbẹ́ o. kule muhimmanci zarawi za mu yafi Allah wa fi rasul wa wuri ya mun yuku ya yi mutu ce ce mai lamar fituci wa mai yufi rasula fa kari afa Allah da na gan fituci na wa mutu ce shi ma kana lil mu'mini wa la mu'minatin idza qada Allah wa rasulu amran ay yakuna lahum al khiyaratu min amrihim wa da mu'mini da mu'mine na na sai su gaji jiya ga hukunci ba da da ya sami ci karina alaihi sa sallam ya kulli umma ke rukun nan jinna ta illa man aba aluban fata a dajinan da gwada na da gwada kila man ya aba ya rasulullah ga alaihi za na go alaihi ga man ata'ani da kalar janna na ga mutumina wanda aljanna wa man ata'ani na ga alaihi bana fa kadi aba ba su jiki ba su da go ya ko da wasu maza a je maliki duwa ne ga alaihi maza maliki a bana ne agwa ko ne wasu maza da shafiya yanzu wani gane mazabe shafiya bana ne agwa ko ne wasu mazabe hanafiya yanzu wani gane mazabe hanafiya bana ne agwa ko ne wasu mazabe hanbaliya yanzu wani gane mazabe hanbaliya bana ne agwa nabi ba wani annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk ma alhaqi haythu dara ba ndu wani gaskiya ko ne wa fara bala ga mallan mai ne mazabe gumi ne ne ga ndu wani na ba da ga fa alhadith ko wa mazabe hadith ga ta zu ya mazabe ne ga ndu wani na ba aja yaje maliki ko al mahmud bin hanbali ko wala taqum bi ra'yi ya ga ra'yi man wala bi qawli shafi wala bi qawli malik wala sufyan ga go maliki me ga go shafi me ga go sufyan man to khudhu min haythu aqaru idan labana lanu ko da khudhu min haythu aqaru na mazuku ko ji yi ba ga min ba wuya ku ga fadan doro ba ku ga tajin doro ba ku ga man doro inda ba na da ya ku so ya lam a a da ya ba ya ku yo ko الإمام مالك وكل يقاض من قوله ويرد الطيب ذات القبر وقطع الزرع من كان نقاط الكبر مش ولا مالك الإمام النووي سيد من عفرة بل يقول ماذا ماذا amma ngu da maza be shafi ya zo ga gina kai rafu don ya mula a tuni maza be shafi ya go amma limamu na uga hadisa su za zo ga gina kai rafu ga gijo ga allahi e gogo ya alamu tu maza be shafi ya ba gunda mu dole ko tona wuje kate maza bi mu ma jaru ku ne maza bi ko da ku ne na wani a yi zuwa zuwa ga maza bi ne wa fadi mayo lawa da bugu wale ne zuga ji ta su ga ji ne ba ne ki fe ji ina mun ji da ga ana shafi ma hayyatu fa in abu fa wasiyati lin nas an yatashaffu ni eh a'a yin yin wani yin yin wani wala ji ganewa wa ga da ya kawo musu da ala umumin masai ya bi sakin huwayi shabungo a biya ne ka kai rukuni to ga ce da nasiha dilin nisa ne umma abdullah mai zo ta yi mukbil ibn waji mukbil ibn haji alwaji ina nita ti papa pa me te men nasiha dilin nisa ne si onu kai la gina ba bi ne beti ga to ga ga ya ba su sunna na uku a biya ne ka kai rukuni bayo ba a ce da jayu bayanu ilimi da fadlihi ya yi hasu bari da ce ku sa shi ne don da ku turo shi don da ita ce da al'amatu al-fulani ne kazi ban gudu na rusari ko ba ne ya ce ku yi mai shi bai saka sakani hayo ya shafi ya dabo ya ya dabo ya malikiya dabo ya haɗe a hana kuma ke dabo yau ya malikiya shi a gan Aziri kawai ya kunu da kullama falasta dalilin ha kalu haka za kala maliku jama'a shi dabo lo gaga ga ba dalili da ga ga ga maliki da wani dole ya dole na ya kokotire da dole maza a biyar shafi'i a gidan shi masu a ce gaga ana shafi'i yun fa in amut fa tawsiyati lin nas ya yatashaffu maza a gidan ne jine maza bai ya wasiya ne man ne jiya ba a gidan ga a ji Allah ya shafi'iya bai yi ana ku ji maga fala na rabbi na ada da rabbi alamar da kaula bi hanifa la ne so ki ada je ji wuri da buje ran dole ne ga kwai fa je ki ne ko maga da ta su ya imamu zali ko an da ta jumayan ko ta jumayan harubi ko shekul islam harubi nga wuce la daga ana hambali min fayin a mutu su ya bi na sai ta hambalo ma za go je ji inda ya maza mazaji a jibe da notar kai fayin sa alu an mazaji wa fayin sa alu ne an mazaji na samu biyi ala jimi maza notar mazaji kike waye jo ni ya ga ya zaja wace tuma wa kuma wace tuma da a afnamu ne ga mutu tutọ́ ó ti mọ́ ẹ̀jẹ̀ ẹ̀gbọ́jà ní ti àwọn ọ̀rọ̀dẹ́ ló jẹ fún ló ń gẹ̀ẹ́gẹ́ mọ́tà ní àlẹ́sí àbọ̀nìgbọ́n àgbẹ̀ àlẹ́sí ayé abẹ́lẹ̀ ní ìlú àlẹ́ yìí nígbà náà àgbẹ̀ ilé sí àlẹ́ yìí. ló yọ ọ̀yà fún ìgbàgbẹ́ ẹ̀rẹ́ ṣàtì àbọ̀nìgbọ́n àgbà ṣàtì àlẹ́sí ti tàbí ìlú ẹ̀jẹ̀ ìtùnú pẹ̀lú ti tààrú lè lè bí ìtùnà nígbà náà ìgbà musamman jin zagi a ga jin zagi wuce ne mana zanen ya zanen da shi da nuna ma ne jin zagi wuce ne ajabe shi ga yi ajabe shi ga wuce ba maza da ya shafi yanan amma ga wuce mai zuwa ne ba mu shafi da wani don ga ya shafi abu ne na ga kowai gidan Allah da wani in ga ke ga ga malikiya ko da ga malikiya daga shi ya nan ne Allah biya ya nake da kishi wasu ne ga maza ne ya bo ga ga hambali a hanabila na jisu na jeji ta jisu mu na e e e ba ne tiye su fa tiye su tun ala jin kafin ta jisu mu da kuma wuje ne ke wasu jami'in shiga ba na ya ji ne maza ne wani wa halin ka zama ita ba ta yi ne mai nan su ci ne maza a ji wallahi da su ba ku na ala ku shiga a nufi yi sarati maza ne halittiya wajen wani wani da شو الإسلام جاء تقبع وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل معصور عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اشتبع عليه مما قد قد اختلف فيه الناس فليدعو بما, فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كان يقول إذا قام يصلي من الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون أهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم فإن الله تعالى قد قال فيما رواه فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم طيب هو يجتهد يزوج وكري an ya tafsima fi kulli babin min abwabil ilmi yanzu za mu yiwuwa babin doro mini babi ya ilimi jo bi afdin ma'furin an annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ja salillati daga basali ne alaihi sallallahu alaihi ma'ana babin doro mini babi ya diyo ja ja di su ne ke na ciwo kawai yi bayo ko ya dakta ba a alayhi min ma kadifta lifa fihi nasu ka kadifta lafa fihi nasu ya e, e zama maga da gigiji ne ne da jade cin libati bana fal yadu ba zuwa da soki bi ma rawahu مسلم في صحيح بينا الإمام مسلم قدي لصحيحه أن عائشة رضي الله عنها لبنى عن عائشة تسجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدي عليه الصلاة والسلام كان يقول إذا قام يصلي من الليل عليه الصلاة والسلام عليه سيقه لا أنك شيء صلى الله عليه وسلم اللهم يا وصيتي رب جبريل يا وصي يا جبريل وميكائيل يا وصي جاني ميكائيلنا وإسرافيل يا وصي جاني إسرافيلنا فاطر السماوات والارض يا وسنا تاسو maganin da ke nan alimal ghaibi wa shahada ya wani da yake mai gaibu eh na fara to na tulanan an ta tafu baina ibadika fi ma kanu fihi ya tali sura to ga ba kun takani ya wujojo ya tsaye na mai da cin da ba ci wannan ahaji ni ta ci ba liman talafatihi liman talafatihi min alhaqi bi izni yana litajadi cin da ba ta ci wannan sai ci wun ba bayan gaskiya da ya zume wani inna ka taje man ta shawo ya wata cewa ajiyar wuta na ba wani ba ila siratu mustaqim da ya koyi goro fa inna Allah ta'ala ibn akika sai ibn makr kad qala fi ma rawahu an rasulullah sallallahu alaihi wasallam in ga bayyana ne sa sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ya wuce shebi kullukum dalun ba ta yaji illa man hadaitu sai zaga ni gauba ne fastahaduni ahdikum sai wa ba wabe ni ya ji ba wai ba ne gan gaba bin don da su lagu su hasali madina hasali jiya da ga alim sallah sallah wa bi ma'ana misali gani sallah yau to wani ba ta wa hadisi ne ce sallah yau ko wa hadisi ne ce kamu wa'adi su ne ce fatiya ga musallin wa'adi su ne ce barati su ne ce rukuku wa'adi su ne ce sujada su ne ce ladabi masallacin wa'adi su ne ce azkaru lajin wa'adi su ne ce azkaru lozu wa'adi su ne ce su ne ce yawajin wa'adi su ne ce jima'ujin su ne ce kaza kuma ne kuma tsoga yanzu da mini ba dinar wuce hadisi ne ku dan gudun at least a tsaji makanta wa'adi su ne da kullu babin dur ni abuwa bu ni at least karanti yawon da gidan rawar a inji makanda kirki kwano hmm. ta kwaye na kwaye ji mana ne yake yake ne da wani yi ta fi ji dabo ta bayya ma yi gumi ne mo waga adi alamu ni alimamu wace ale a lakani ya al-makdisi wace ale bulugul marami ya ibn ajali wace ake da riyadu salihina ya al-imam an wace ale minhaj al ya jazairi no din ta muke ne ba mutu wace a da shi abuwa kakan ya ji fito haka a ti wani ah, a mai ijere da gwani mai bari ta fi jiga a har ba ni mina a jiga wani lamu har ba ni bulu gabo ito ii yoro ga bulu bulu marami te da shiru wuye straight da kubulu salami ko ce wala sa da gbogbo waje asali ba bin dole dole ke kama ya ji su ne ogun daga ba alim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai na mafanu sai na fana mu. sai laike ga yana son wani waga a cikin ji da ji ji a su ne ce ya wuce wani da su zaku ce kan doro ga shiga wa aji ba da ya wuce nan waga a ji na fa ko wale wa sai ji wani nimmi wa sai ji shi ke nan kan wuce ba ta ma ya ji a waya ma wasu ya ji a nan sun gidi albani mutum da duk ba zuwa hadisi mai kakan yin shiru yìí àkáwò lẹ́yìn kó lórí ìpínlẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì àdìsí ìwòrò wáde ní wa wòtí ẹ̀rẹ́ wáde ní wàá wòtí èso wáde wáde níta ìlú ọ̀fẹ́ ìdùnnú àti àdáwà àgbẹ̀dẹ́ àdéhùn ìtumọ̀ gbẹ̀rẹ̀ ní àti le lọ́tọ̀ ọ̀gábẹ́lẹ́ lẹ́mọ̀lẹ́gá jíjì tó aduwa na wa ba na dare ya addu'a wasu ba ne ya ko shekul islam ibn taymiya inda ya ji kasu mutum ya ga wani lawa ya ji da wani ba zuwa mutu allahumma ya muallim adam wa ibrahim alimni wa ya mufayyim sulaiman fayyimni ya wa sunan laili ya ni ya din wani ya ni ibrahim na sai ya ni ni ya wani na fahimta ya ni sulaiman da sai ya ni fahimta ba yau ko mun ga ba kawo na ganin da rama ya sai ci ma alimamu juji da na ɗaya ilimi ɗaya ilimi samu ya bala mu sai ilimi ko alimamu da gazali mutum da sai ci giguna wuya da iyaka wuce bala mu sai ilimi wa ibn sala kun ga mantikiya ko bala mu nawa sama abu musulman nahawi hawi. ilimi na ote oṣiṣẹ a yàrá òtútù àná àwọn òfìlọ ilimi lẹni ojú náà ṣe yóò fi à náà ọjọ tó fi lọsọ lọ ẹsẹ àwọn mùsùlùmí àná àwọn mọtò tó fi à lẹsẹ náà wọn. ọjà náà tó kánà tó ti láàfọ ń bẹsẹ àwọn àtúntò kẹjá àdúgbò kúlù náà sí pàṣẹlọpọgù àṣẹ mọmọdé náà sùrù jì làǹbáyì ń dé jí mẹkáńtà tó ti dẹwọ mùsọ̀tì lọ́sùn àlè lọ́sùn wani ya gaya zaje ji kafin wani ne ga zane je hadis kaga ji hadisi hadisi ya gure fari mai yi zaje nan na ce na sosai ke fara wani kuralin wani albani da ya yi sai rage jami'ar jami'ar da ba kuralin bin jira'ati ube ti da ube graduate ube ji wuce ube zuwa pakistan wuce ji master sai jira'ati da ji ilé ẹjọ́ ìṣòro yìí kẹ́sì tó fẹ́ẹ́ lọ sùdá ìwúlò ní péjì ìṣẹ̀rọ àdó ìgbà tí péjì ní ìṣẹ̀rọ àdó oúnjẹ ìjàdà yìí rí ẹtí ìlú ìṣẹ̀rọ àdó ní ẹnu ti ní ẹjẹ́ ká àti kàfé ìṣẹ̀rọ yóò kúrò àlùbá bí ẹni ìyá àti àyẹ̀kẹ́ kẹ́yìn ọdún àlùbá ní kí ó pa lókun náà láti kàfé sí. wọ́n jẹ́ àyà fúláàlà òfàní bíá alábẹ́ àmọ́gẹ́ ẹ̀gá àti ẹ̀jú sálà lẹ́ni lógún ìyá ìyá àlùbáríga àwọn ti fẹ́ dààmú àìmáàmù náà máa náà lè gbé ìmú ìdẹ́ta sí ìwú. Tẹ́jú sálà. Tẹ̀fọ́tọ̀ fẹ́ẹ̀sì láàfọ́ wọn fún ayé ẹgbẹ́ wọn lọ fẹ́ẹ̀sì kò gábé ilé gan nìtí ń jọ kàtọ́ lọ fẹ́ẹ̀sì bí kò ní ẹgbẹ́ wọn àjíká ìlú abẹ́lẹ́dẹ́lẹ́ fẹ́ẹ̀sì tó láwọn mọ́ ti wá ń yí. gbàgbé ìgbésẹ̀ ó dára jacob oltre master of no ni mo. ibi tèmi àgán wa amma wasu kutubi والمصنفين فقد صنع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري لكن هو وحده لا يقوم بأصل أصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة فمن نور الله قلبه هداه بما, يبل بما يبلغه من ذلك ومن أعماه لم تزد كثرة الكتب إلا حيلة وضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن لبيد الأنصاري أوليست التوراة والإنجيل إلا اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد وليهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا وياب لنا من لدن رحمة إنه الوهاب والحمد لله رب العالمين وصلواته, وصلواته على أشرف المرسلين شيخ الإسلام ابن تيمية قال وأما وصف الكتب أما يجي وصف لا يجي ذي بيا والمصنفين ran da litatin ya ka kaka kayan ilimi jinan baka ji sumi amina al-musannif wuce zai yi kake wani so zai kali tasi na ko ma na min jini tasi ya yawe zai mai zai yi kani tasi ne na baka ji sumi amina ti a tsanani ba ka rake ma ya tsara Allah subhanahu a wani wadda gaba ibuwani kafin ne yake ji muzakaran ilimi jinan ne na soke fahimta ga ya tiyan matsala wuce shi wani wa amma fil kutubil musannafa amma e bayani ta na ja kakana al mubawwaba na ja ba da jike yunan adalita su dogonan kitabun an min sayi muhammad ibn ismail al-bukhari ali litafi da wani ji amfani kun sayi kun ya da imamu muhammad ne ji bukhari na sai bukhari ke ko lakin amma huwa wahada wala yakun bi usuli ilmi huwa ji sayi bukhari kawai wa ko ke asali ilmi ja wala ya kuma bitamin tamamin maksudi inama wa ke kuke wula bukatu ya za ilmu tabassai fi abuwa bil ilmi ya za da wa ga luje dubu abuwa bu ilmi jona in ba bi jeli mana isla budda bi ma'rifati hadithin uka da gode dole yongo yanzu ya hadithin ya kaka ide wa kalami alil fiki da ya gaji ya mai fiki wa alil ilmi da mai da zai sa ci dubai ilmi ne في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء يستطيع إلي جلسات فمن يسينا وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم يعابا الأمة يعني صلى الله عليه وسلم عن مكجة لعادة فن الدور من فن العلم لا يكاتب ودنبر جيجي فمن نور الله قلبه لن تنسى تجاهك العادة يقولون هذا هو تسيبه بقى bima yi baligu min zalika ya sako ya ilimi na daga adaji ya ilimi na ma'ana ga adi ilimi na kiyan adi fi da kaza kaza kaza sai daga su ilimi ilimi wani ta jiran ba wa mana wu zane matuwa shiga a ce basira na lam ta zidu kasuratul kutubi illa hairatan illa hairatan wa zalala in jeri ta fi zo su tsaje wa na zana sai kiyo eh? sai shi shigar nan da yi ya zanen sarki ya haske nan amma zanen sarki ya haske na da bayanan jimu wani waje ne bin hada wani كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من النبي الأنصار قال أو ليست التوراة والإنجيل التوراة بالإنجيل مدى بيهودي عند اليهودي والنصارى عند اليهودي بالنصارى فماذا تبنيانون شوفوا كيف قال ibi tèmi àwòrán lítàtì tẹ̀sí gẹ̀ẹ́ lítàtì lọ́bẹ̀rẹ̀ jù rẹ̀ aṣe ìfẹ́ ń lòtí yẹ̀lẹ̀ á ní kápùlẹ̀ ìfẹ́ jù mùsàkẹ́rẹ́ yìí lò tó wà ní ẹ̀ka ìfẹ́ mu kápùlẹ̀ ìfẹ́ ìṣẹ̀ka ìfẹ́ ìdìkà jù mẹ́rin ina ìlànà fa sáàṣì ń ẹgbẹ̀ oúnjẹ wà lẹ́gbẹ̀ oúnjẹ bùkátà ẹ̀ tẹ̀kẹ́rẹ́ arúgbé etí ci oúnjẹ wọ̀ àmà amma fi lè gbé mẹ́tí sọ́nà lọ́sẹ̀ bukari sai wuyan alimamu al-bukhari amma jirgin majiya sai bukhari riri riri ranar ci rijalai al-bukhari ji san jiwo ranar ci abuwa buji nuga ga ci kutu buji nuga ga ci mana muna da suna limamu bukari lafi tiwo ta kani ta zuwa da nuga ga ci ma tare ya bukari nga mu yanzu ci wasu ma wani awa ba ji mace ko kita kuma ci mu ya bukari wani ji ke wani jarai ci wasu ma confidence tsakani ya sayi bukari wani sayi musulmi nga mu yanzu ci wasu ma hadis na jajin tika da fuskan ya limamu bukari wani nga mu wani ba ta da kiza mai jawa zo a jijima ta zuwa ko wannan ya bane baya alqur'ani baya alqur'ani a da ita da ta ba ku da ni al bukhari amma shi na al-bukhari ji fata na ne ne waye gana ne ji da fara daga wace kulli ka durdu tuna ne da hajira al-asqalani in hajiri mun kan ta fi je sai sai bukhari ga wai ko amma na je popular da wace wace ga ga kiyo fatu al-bari mashi bazai mashirai jigai ji ba ta da ibn rajab alhambali ibn rajab alhambali ebo da ina a sai siyar da wasu ga shi ne al'arba da nujin jami'ul ulum da hikam sai mina mu ji jami'ul ulum da hikam na a tunagu cashara ya sai bukari jin ìtìlá ló pa òjájú díò jájú ránjẹ ló káà ní mú náà ló pa lọ gbóòmù tó àti àwọn munafuka ti ta ọ̀sọ̀ láti jù yóò lè bẹ̀rẹ̀ àti ọ̀rọ̀ ní ọ̀rọ̀ jáde hàn lèmi àmà aṣẹ́ mi yóò tó tó tó fọ́tò rẹ̀ báyìí àmà ẹ̀bùn ajé lè débí ẹ̀nà ibùn ajé ìṣiṣẹ́ aṣẹ́lẹ̀ yóò lè fún ibùn ajé ọ̀sẹ̀ òtó tún ṣé òkú nǹkan òtó tún jẹ́ fọ́tò fún àgbàdo àmà ẹ̀yìn fọ́tò amma kawai na ke jiya ta fiye kafin ya domin a wada gaya yau go eh? sai man ya ke da wuza ne a tinoni ga amma yanzu jan bukari kawai ne ko da kyau gowa gowa je ilimin tsaron yana ta da bukata ya ci masani bijinan ta musamman sai ma'ajimu jina sai a turafu nan sai a sihahu nan sai a sunan shi nan gole nan da wasu ganji zuku wace a ke ke barci da ki manhaji na lita su nobe lamina su da lita ara ga lita su kazo ara ga lita su mu musulmi ma'ana wala su da yi musulmi ya sha. hadisi zuwa nuna na shi hagu binin wani shi hagu mutum biya abin bakar hadisi zuwa sun biya bakar hagu binin wani shi hagu mutum biya a jibe ra hadisi zuwa na hagu hagu binin wani shi hagu a cikin yi tarci zuwa wuce gabne yau da wa ba ji sallah za yawa da jami'i. alaturafu wale ga taba hadisi ruwa fẹ́ jikin ruwa fẹ́ kiri ma ji mu jigan da zugun nítorí ẹ̀rí múnà àdínlọ́wọ́ lámìtú náà àfùnlẹ́mì ìgbẹ́jì lúgbù òde lámìtú kí àbọ̀ àwòrán kíkí òyì àlá tálá azu zaka kẹgbẹ́kẹgbẹ́ òtún ní kìtàbù ne kìtàbù ló tẹ̀lé báàbù báàbù. àmọ́ àlẹ́ gan asọ̀yí ìbùjì irúfẹ́ ìbùkálẹ̀ ọ̀sọ̀ ìbùsùlùmí wà àlẹ́ gan asọ̀yẹ̀ tẹ̀lẹ́kì ìbílẹ̀ àbọ̀ àwòrán ìfìtì yá méjì àmọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀lẹ́ kí á rí mi kí á rí àyẹ̀lá àyẹ̀lá ẹ̀ẹ́lá dẹ́kẹ̀ sí ìrìjù kọ̀ọ̀tẹ́yìn ẹ̀lá gán àjídà ní kòǹté ní mọ̀sálí etí ilé yọ̀dọ̀gbẹ̀ zọwádìí yìí ni tóbi. yóò wòde ìnìyẹn mọ́nà àjẹ́ òjé ìkàtún káyí daidai su zuwa ga zuwa ji kafin ba su istilafu na manje yi zuwa a zai da yi gaza ga munkaru kiwo ba al-bukhari gaza ga munkaru kiwo ba al-imam awon gaza ga munkaru kiwo ba ko abu baraka ibn taymiya na kama daga labarin nan ga ga muttafaq alayhi yana mu yafanin rawahu ahmad wal bukhari wa muslim amma ibn hajar ga ga ga muttafaq alayhi jiya ko rawahu al bukhari wa muslim ulo go bani ibn hajar ba ngala kafu ne al-imam suyuti ibn hajar tabi rugo alimamu su yi ganci masu ko wuce na kafu ne Ke wuce wato sai jami'u kabiru ya gugo wa jami'u kabiru yau ne kafu kafu tawai ne to a naga kafu ba ne ah, yanzu kasuwa a bishe ce ce basira abbreviation na yuzu na inna lillahi na inna ilaihi raji'un gaskiya yi lo bakanta hmm? insha Allah ba mu tage ne da ku kudani ayi ka tubani al-bukhari rawi al-bukhari muslim ma na mutafaq alayhi amma ka ne ba ti so ya gbo rawi ibn majah al-qazmini bayan wa ne da ta mun ne jimmi yake yi da ta bin wajibiyar wajibiyar wa ma'idin a sura mukaddima ba so ga ilimin doro na waje bukatu na sai na mai ajiyar ja a litafi kafin wani waje bukata ya fito da yanzu shi don shi masu ka ga gaza na ya fanke na waje bukata ilimin kuranu waje bukata ilimin ajiyar waje bukata ilimin usuli wace da bukatar ilimin su kyau su bai fita tun ko ma ke je manna a yawon da sha dubu sai ne da ke da zalale nan wata a tafe da wata diribu ya ce ke ne shi su ba biye ba da daga kadu su ki ne wata ne da fakiri kuma gori ya zuju bai mai bata wuna wuri daidai ya gudu zamani na yi da ba na complicated issue shi zo kujiwa kujiwa mana ezalonge kí hukunci wo àmì dára dáa kú èrè kí oṣù lọ́gbọ́n láti tó máa dùn wò ìlà tí nǹkan oúnjẹ wà ni ní nígbà kú kí hukunci wo kó o tó mẹ́rin làṣìṣì ní ọjọ́ òun bàbá fún àmà oúnjẹ tó wọ́n ọ̀tọ̀ tẹ́lá ló tó ni ní nígbà yìí kí hukunci wo kó o tó làṣì òun dájà tó kú kó o tó nǹkan wọ̀nyẹ dídò lè ṣe ẹ̀jà òun kẹ́lá gẹ́gẹ́ níbi èjẹ banku dam banki ya nuna mana ebe yin za ebe mu yin za ke nge fi me shi wuce yiwu ego ko alaka me tiga beji za ga tije ki bugo jire shi na ga ji an da ni a ni nuna na ja la ya la ya ti in ki kun ci banku dam ne ja qur'an ke da ke ni ne yo yo eza go wa lo pe no ni kan su ga wa ni kan su wa a wani ga tsani na ni za su nan ga musulaji na ni za su nan ni musulaji ko ala za ji kawai su ka su mutuwa wo uwu da aminci hali dole amma wuta ba wule kai ji lalace wanda ya ji sa da kare ga jan ta ganin to ki ku ci Allah ya ku Allah da bai bai ji ne bisu gwa ta ji gwa ga ya ji ka ne não mùsùlùmí ìyé káfíì tí ó kún jù tí ó kún jẹ́ ìsáàkùlì yẹn wo àmàlà ni ó ti jẹ́ àlákà àlùjá àlùlá tí ó kún ti yán ẹ̀sù sẹ́kírì nìjẹ́ ìwúlú tó wọ́n ìyẹn lè pátá mọ̀tá ìlú ju olùjẹ́ àfọ́jú dáàmù still rule ne ta gbogbo islamic bank musulunci wani wani ya miji ba ta matsala ne miji sensitive jiyo sai zamu gashi ta ka ji wanji wa daidai jiyo wani da ne mai da ba so ga a taura da injila da bayan wujiyo ko kuma na amfani doro biya a yi ba ko waji waji ta ce musulmi ne na ga ba ko ce ta ce ce ce ne da hukun lillahi lillahi mara an ta gudu lillahi ne shekul islam ibn taymiya karshe gari rubuto fa nas'alullah al'azima ne ba da ko na wacce ne an na al-huda was-sadada ce wuyi ba ta ce ma da ki ko goro wani ligima na na yi mai ba to ki yayi lahamu ya ba wi ma na yi ba wi ويقينا شر أنفسنا فتن قيد الشر يتتعشيه وأن لا يزيد قلوبنا بعد إذ هدانا فتن معلومة يعدي تبعنا وأيه بعنوما ويهب لنا من لدنه رحمة لما بابتته يا إرامة إنه هو الوهاب تشغل اسمه walhamdulillahi rabbil alamin fata mu ne tabbata Allah ya ta fata nan wa salawatu as-salatu ta ci ma Allah ashrafil mursalin kun ne tabbatar mu ya da na jefa la gamin ta'ala ka kai ta ci nan ne ne ga al-wasiyatu ko kafin mutuwa fi mutuwa ba mutuwa ba ya jima da al'ula ba ne ga abin daidai da yasa ba kafin har da karshe nan sai shi da ilada ne da ba biyu ba na mai ga cin biki na in ci ji kuskure ne ji makanta yiwu in ji manya sai ci fadi zai ji organize ya katun nana daga ci ma musayi to ba musayakan to da liman shafi wani liman shafi sun liman shafi yanayi ya rufa a yanzu da liman shafi ya liman shafi da su jani gina ya shafi ya yi fa a wannan abu fa insha Allah <laughs> so da jama'a ce yin ba masallaci da su ci ya lada da ci zai iso na madabon nono sai ta ba wani mythology ji makanta bai nuna ne ba da sai cin yayi limin a jamfanin gani da albarka yana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah idan ya kai shi na yi lade cabaya lambarin da yau ci ta yi ladabe karshe karshen ya baga Allah da ka yayi ba tun daga farko har da ba ne sai shulan wasu da mizan ya kirki kibo nan ga da ba da iyali ba ta kuke a dai ga da yarda ya sai shi na ya baga Allah gamin gamin da alkhairi sai ce ya ilimi na dokunu yaman mu bi to fahimtu yaman

cewa ne ga wanda ya yi zuba gangan da ya ya zuba luga wani ayyuka ya ce bayani ya soyani daga daga na su da alfijiri ce har yi jazu har alfijiri ya ce tabe in za wa lokaci ko da wani minti hutu minti biyu na wadawa zuba rayuwa ya biyu na gaskiya da ga jashi da wuce cikin ya fita cewa ko a daga ga gaili kuita inda ma a daga ga ji alimamu ahmadu ga ga kai ke bukata ga an yi lubayin mu na yi a ke ga aka bukata ne ga ji lubayin dini na ga ken da ne zai ji bukata lubayin suna kuma na ken da obe ne ga wai ji bukata ko su su kan doro na kun ya shiga wani kanin doro ko ji bukatan ya ilimin wani ga to man na yi shi da kirki kin da man sai la gaje to ga ya ke yi a man da yake ba da no ba da yake da ne adabu je na ale ni da adabu ki alilbi wa sana enu eh farko no sai yi wasu nasiya ji da ina ba ba bakarin da'utuka law ajabta ila ma fi hazzuka law aqalta ila ilmin taqulu bihi imaman مطاعا إن حيث وإن أمرت عليك إذن غير يلكي يلا يجرب وقبينه لما لا عليك عن محمد صلى الله عليه وسلم يمسيك وزن وابدجون غدا ونو ko bi yi ba yi zo izo da gangani da wayi duniya idan ku ta yi la ku kuri zu kuma ne da zane zane lu ya ga ko wa ne ce wannan ga sha ni har yi mun la ni ba wa bal to mun zo ko mun zo da ku da zo shi ba ko le mai ba wuri da fongo ba sana ne lu da ne lu ne waji mun su ko ko da ga zan ga su wa ke wani lu ka tuna yi ko ko ga wa da ji ina zan ji wani wale ga waje wato wani kokari wale ga waje mu ko kuma wani ji makaranta wani rana daga da ki san sana kin zanna chaka su mai bi wale gaskiya ko ji ji mabaka su da gudu mallan lokaci ne kana sai ji na akuri ji kabo to sai ji ne da cikin da wago wani rana wale ga ẹ̀sùn ọ̀tọ́lọ̀ wẹ̀ dà wẹ̀ di ẹ̀lóbi yìí ẹ̀lóbi yìí dáná àlejò gan ẹ̀sùn wọ̀ náà ńlá tẹ̀ ìpanu ọ̀gá gbẹ̀dán àlìjẹ́nu ọmọ tó ìṣù yẹn àti ìdádó yẹ̀ àlejò gẹ̀ẹ́sì àmọ́ kẹ́kẹ́ ayé dìní jẹjẹ alẹ́ ọ̀gá dàáyé dìní wáyé lánà tábú ẹ̀sùn gba wá ẹ̀dàgàdà wáyé dìní jẹ gbogbo olóòlẹ̀ làjọ bá wọn nípa táwọn yà ẹ̀sùn wa wáyé dìní wa ebú tìbò ebú olóòlẹ̀ báyé bábọ̀ àní muhammadu dán bayna abin muhammadu ji da sahabu yi na don ko da yi ga allah a ce wuce da ya yi wani ta zan wuce ke da ruwa ya sa an da eh, ba wa ga allah bana abin da na da wani so ba ga wa na cikin yana yi manufa ga wai ne da wai ko ndu ba ba ni yanzu da gaɗi kan wa gane su da kai ci amma na yi dimin na yau yanzu da gaɗi kan wa gana wasu da yake ci ta gaskiya gaskiya ngan yi na gane su na yi na magada ko sun fi lana da zuru ji olon wa ɗaya ga wa ke wa ko sun fi wai wa yi gaɗi iya ma gaje a'a to ji ka can daga yanzu ma na ga ya amana amma wa gabe da wa gaga bale da waje kiyo waje da na wato wato waje ne gaga kin ji bayan sai ki ji cikin na to ma ne da kaga waje gaskiya da ba waje aya ma da hadisa to take nawa da kan wa sai shi na da wannan to sai ki koyi sanan gani da ya shiga zai ale de ndo masala ndo ya dabe gawa zo su gane na wuce ji gawa na da su sai su gonja alkhairi da na wa da ga yanda to ko gola ga wani da ko fi da do alhali mai na wala ko kwa filana ko ko ko ga wace gaskiya su wa na amma yanzu ga ji tabbata ga gaskiya wa ta da ga ba ne muhammadu ne kai ga ta ga guda ji da ko ta ci ga nan ci ko ji ga ba wo wani ga ba da ko ji ga ye lamar ga da giye bai ne ba ba da ji bada so so ki da su kun ga ji bada su ko al ilm qala allah qala rasuluhu in sahahu wal ijma'u fa jahadu fi to alai ya annake ho a ilimi ga ji qala allah qala rasulullahi to ya riga san da ba annabi muhammadu bani ji kokari ya ga annabi na ga yewo ga jin ne wallahi da ran da shi a dike ra wuce ga annabi ba na ma amma ga ji dai da annabi muhammadu zanawa zanawa lan wasu lan wasu da yiyo amma yanzu lulu ba da annabi muhammadu yana annabi muhammadu da na cimaran to ni annabi ne to zai yi miliyon nan to to ji annabi ana mutu ji nan da ta ya amma wani na kai ga dai daidai yi dini in ya Allah kuma da mai furuha antum wa ba'ukum ani ga karshe man da na gaskiya challenge su yi ayi saran da ya zaga yi zai ki wani ya ga ili ne fiki ba ne da zaka bai nuna zayi nan wani ta su ne sarai amma a ne gaskiya ne na ya lagwa da fito bai bai ma bai funo ne su yi ilimi wani na ga to yi kabo ne kaza ya kaza ne ilimi kaza a alhamdulillah yanzu sai ku ina na ga kusa da kusa 80% da nan kuwa kana kabu kabu ji fata ne to ne gaskiya da wannan wa bude da nan wa bude da nan wa bude da kawai ne ni sai ji lawo a ti ko di sai ji ji go da ne bu ne kaza bu an do in do ga da ji ga da ji to ya ga ji da ba wani na wuya yi wani ga al-imam al-bukhari min man yujubi ilmi hadisi da ke ya ji ta idan na limamu warge da na fito a ga na wuya ina na nani ko ne da sai kan mala tare har da zawaje jiyo amirul na fil hadisi ko ne yon goyi di da ne ta yi ke ho ne ya di a diki ke inda yi ne suke na hadisi ne ne ke bayani na musamman ka qira'at ni a jiwa Allah ga qira'a jinar gumu mutu bayani bayani abu da kike in dan doro waye galibi ba su ya da zafi da abin da ta fito daga ma'ayaci ko a ne ga samu mafi bayani wajen ili kuita wale kan ne daga ta te ku ne kan gaga ne ya yi jo lokaci ga yi madani wa ya ya no ya yi mo na kwani wale ga na bana we lo ta walan kan ku gon cho to ba to eh na yi dani to ne o ga ya ji dani wa o ja ke le go dani ku ba ku ta e ke ni wa da ku ba ma o ko ku da da u go makan a da go go da ai ga ina ne mi ta tu ne ma da wa ni to ni ba da Allah ku te ya yi yi yake ho wa ni min ne ma da wa ma te na albarku أبوه ويعي إن شاء الله يجاجع وضعنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank 那这里面是用它的工具做的，我们在平时肯定把选的我们去把去看看它是哪里出来的嘛，是哪里的去哪里出哪去的，那那是阿拉那个，这里家伙他妈的看那个什么，人家我们老公选的，我们老公说，说阿妈的，你搞不弄弄弄。 kamar haka wani shi da ke yi ke da kuke da yi alaikum assalam alaikum gama fari ga ta ga ya ka mara mun daga ba shi ke da zai láì gbèdégbè ìyá ọ̀gá àbọ̀.